Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Babalde da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau 27 ga watan Agusta shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. shugaban ƙasar amurka joe biden ya yi alkawarin ɗaukar fansa kan waɗanda ke da alhakin kai munanan har-har a wajen filin jirgin saman kabul majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tsaro ta nato sun yi allah wadai da harin kunar bakin wake da ya kashe mutane da dama a kabul hukumomin ƙasashen kamar da najeriya sun amince za su haɗa kai don yaƙar 'yan aware masu ɗauke da makamai a ƙasashen biyu kanan labaran kenan Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe da suke fuskantar ficewar ƙwararru zuwa waɗansu ƙasashe da nufin samun ingancin rayuwa ko albashi mai tsoka lamarin da ke mai da hana agogo baya a yunkurin gina ƙasa. Ci gaban ƙasa abu ne wanda idan ana son cin masa dole kowane dan wannan kasar ya tashi tsaye ga cewa kowa ya iyakar nashi kokarin wurin samar da haka. Muna kuma da rahoto kan taron ƙara sanin makaman aiki da alkalai suke gudanarwa a jamhuriyar Nijar. za mu yi nazari mu yi tunani mu ga menene matsalolin da suke muke fuskanta akan aikinmu menene matsalolin da suke kai su kansu alƙalan ma da ake tuhuma ana cewa suna cin hanci da sami wani irin matsaloli ne sai kuma shirin duniyar amurka na mahmud lalu za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan ga muhammad hafiz baballe da halin da duniyar ta wuni Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban ƙasa Amurka Joe Biden ya yi alkawarin ɗaukar fansa kan waɗanda ke da alhakin kai muna munanan har hare a wajen filin jirgin saman Kabul. wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojojin amurka sha uku da wasu fararen hula da dama waɗanda suka hallara a wajen da fatan ficewa daga ƙasar afghanistan da take ƙarƙashin ikon taliban biden ya faɗa a wani jawabi da yawa ƙasa ta gidan talabijin cewa ga waɗanda suka kai wannan harin da kuma duk wanda yake da niyyar cutar da amurka ya san da cewa ba za mu yafe ba za mu farauto su domin su girba abin da suka shuka Kungiyar IS ta ɗauki alhakin kai har-haren a cikin wani rahoton tashar talabijin ta kamfanin dillancin labarai na Telegram sa'o'i bayan da 'yan kunar bakin waken suka kai har-hara a wurare biyu da ke haraba filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hamid Garzai kusa da kofar shiga ta Abi da kuma wajen wani otal da ke kusa. An zargi wani yanki na kungiyar IS da aka fi sani da ISIS lardin Khorasan da kai har-haren. Jiya Alhamis babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da munanan har-haren da aka kai a filin jirgin saman Kabul babban birnin kasar Afghanistan kamar yadda mai magana da yawunsa Stephanie Durjarik ya bayyana akalla mutane 300 aka kashe 'yan Afghanistan 90 da kuma sojojin Amurka sha uku a cewar kamfanin dillancin labarai na Afghanistan Pajwak da kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. da guterres ya bayyana a matsayin harin 'yan ta'adda yayin da cunkoson jama'a 'yan afghanistan suka taru a filin jirgin sama suna neman tserewa daga kasar a cikin kwanaki na karshe na kwashe su a jirgin sama bayan da kungiyar taliban ta kwace kasar a baya-bayan nan sakatare jiran na kungiyar tsaro ta nato james stoltenberg ya wallafa a shafinsa na twitter cewa yana allah wadai da kakkausa murya da mummunan harin ta'addancin kuma cewa fifikon kawance zai tsaya domin kwashe mutane da dama zuwa tudun mun tsira cikin sauri. Kakakin kungiyar Taliban Suhail Shahin ya ce mun yi Allah wadai da kakkausa murya na wannan mummunan lamari kuma za mu ɗauki kowane mataki na ganin an gurfanar da waɗanda suka aikata hakan a gaban kuliya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kasashen kamar da Najeriya sun amince za su haɗa kai domin yakar 'yan aware masu dauke da makamai a kasashen biyu manyan jami'an tsaron kasashen da jami'an gwamnati sun sanar da yarjejeniyar yayin wani taron tsaro na gaggawa da aka kammala shi jiya alhamis a abuja babban birnin kasar najeriya an kira taron ne bayan da 'yan awaren kasar kamar na anglophone da 'yan kungiyar ipob masu neman kafa kasar biyafara a najeriya suka ce za su haɗa karfi da karfe don fafutukan neman 'yancin kai jiya alhamis baba gana mongono mai bawa shugaban najeriya shawara kan sha'anin tsaron ƙasa ya ce ƙungiyoyin 'yan awaren sun haɗa kansu ne don su wargaza najeriya da kamaru mangune ya yi magana ne a ƙarshen zama na takwas na taron kan iyaka kamaru da najeriya a abuja babban birnin ƙasar najeriya ya ce ƙasashen biyu da ke makwabtaka da juna za su shiga haɗin gwiwar yaƙi da 'yan tawayen da ke aiki a kan iyakokinsu To an jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya inda ake ci gaba da fuskantar kwarara ƙwararru zuwa waɗansu ƙasashe domin neman ingancin rayuwa. Wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto da ta mana. Wata babban matsala da Najeriya ke fuskanta ita ce yadda adadin kwararru daga fanni daban-daban ke balagaro zuwa wasu ƙasashe da suka ci gaba ke daɗa karuwa. kuma akasarin waɗanda ke fita daga ƙasar sun kammala karatunsu na jami'a. Alƙaliman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa ficewar ƙwararru 'yan ƙasar baya rasa nasaba da yadda ma'aikatu a Najeriya ke fama da rashin ingantaccen tsari musamman a fannin kiwon lafiya da yake fuskanta ficewar likitoci da sauran ma'aikatan jinya zuwa wasu ƙasashe. Farfesa Tahir Mamman babban lauya ne a Najeriya Sala shugaban jami'a mai zaman kanta ta Base University da ke Abuja. Kwararru dai suna bari kasa akwai damuwa da gaske don muna da karancin su musamman idan mutum ya duba ta bangaren likitoci muna da karanci ba kaɗan ba amma ba da likitoci a nawa tunani mutane an train nasu su fita waje su je suna aiki a waje da babun damuwa ba ne don mutum ya dubi da amurka kanta ta ginu da mutane waɗanda suka kore da baƙi ne kasa da ta gini shi yasa suna da visa na musamman na jawo baƙi waɗanda suke da wasu korewa da suke da bukatar su don haka mu ya dogara ga yadda muka tsara namu harka yadda mutane kwararrun za su su zauna mu kuma har yanzu mu jawo su daga kasashe su zo su zauna su yi mana aiki wasu rahotanni sun yi nuni da cewa matsalar tsaro rashin zaman lafiya ko rashin ayyukan yi a kasashen baƙaƙen fata kamar najeriya da kasar haiti na daga cikin dalilan da suka sa 'yan kasar ke ƙaura zuwa wasu kasashen fitaccen lauya a Najeriya barista mai nasara Umar Kogo ya bayyana min bambancin da ke tsakanin kasashen biyu. Haiti na fama da tsagwaron matsalar tattalin arziki bayan matsalar tattalin arziki tana fama da matsalar siyasa saboda an kasance kusan koyaushe zaka ga wannan gwamnati ta hau a kifar da ita wannan ta hau a kifar da ita ba a samu demokradiyya ta zauna daram da gindinta ba kuma bayan nan tsakutsan kai da kasashen yammacin turai suke yi mu kasar Haiti a harkokinta duka waɗannan ai ba abubuwa ne da muke gani ba a Najeriya. Najeriya najeriya tankamammiyar ƙasa ce wadda take ita ta fi kowace arziki a nahiyar afirka haiti ita ce wadda tafi yawan talauci a bangaren latin america saboda haka ƙasar haiti tana da matsala ko da mutane sun yi aikin da sauransu babu masana'antu babu harkokin ci gaba to shi yasa da yawa 'yan ƙasar hetin suke fita musamman su je ƙasashen da suke akwai larwanta na arziki akwai wuraren da za a mutunta kwakwalwa da ilimin da suke da shi kuma akwai masana'antu waɗanda da ma'aikatu waɗanda za su je su yi waɗannan aiki saboda haka kamar yadda 'yan najeriya ke fita 'yan ƙasar hetek su ma suna fita haka kusan inda ake rigunjeniya neman a samu biza a fita kasar nan don a je a samu wuri wanda yake mai sa'ida to su ma kasar heti suna yawan fita suna yin wannan najeriya ta yi heti kau ta fannin tattalin arziki ta fannin yawan dan adam ma heti na da mutum kusan miliyan sha tara ne ko ashirin najeriya na da mutum miliyan ɗari biyu da goma a najeriya wasu masu nazari na danganta yadda kwararru ke ficewa daga kasar ga rashin kyawun yanayin aiki karancin albashi da kuma sakaci wajen kulawa da ma'aikata mata daga bangaren gwamnati kan wannan batu da ta Ahmad Shehu babban malami a jami'ar Amerika da ke jihar Yola a Najeriya ya min karin haske. Ni kullum tunani na abu uku ne ke jawo wannan. Ita ƙasa ta mu ba ta da daman maki ake kiran opportunities da suka wadata wanda duk wani wanda ya karatu ya kware zai iya samun aiki cikin sauki kuma rayuwa mai inganci. Da haka duk wanda ya karatu ko ya koyi wata sana'a ta bangaren ilimi yayi ne saboda ya gyara rayuwarsa rayuwar nan kuma ba ta gyaruwa in dai kai karatu ka zo ka zauna ba ka da wani abun da za ka yi samu dama sai ka ga cewa a maimakon ka koma gida ka fara shan wahala gudu tsakanin abuja da lagos da ƙauye ka kama kafan wancan dan siyasan da wancan mai kuɗin kana ta fama bayan ka samu ilimi to in dai ka samu dan gurbi a wani waje wanda ba sai ka sha wancan wahalan za ka same shi ba za ga cewa kai dan adam ne ya kamata ka tsaya inda ka ga <clears throat> sauƙin samun yanayi mutanen da za ka yi aiki na biyu kuma yanayin rayuwa dai na ƙasar nan kama daga rashin yuno wutan lantarki rashin tsaro rashin tituna kiwon lafiya makarantun gwamnati masu inganci ga cewa ko da mutum ya san in ya dawo najeriya yana da aiki misali mutumin da ya tafi dama da aikinsa irin mu wasu mun tafi karatu da aikin mu dama muka tafi kuma akwai yarjejeniyar cewa in ka gama karatu za ka dawo kuma ka ci gaba da aiki a nan gida najeriya cewa in mutum ya je can ya ga yadda rayuwa take gudana ko kana da shi ko baka da shi illa iya tunanin shi shine kana da lafiya za ka je aiki don ka gwada da nan gida sai ka fara tani yanzu ka koma gida babu wuta abubuwa dai ga su nan waɗanda za su kashe maka gwiwa wajen misali in ka saba rayuwa a ƙasar ingila ko jamus ko amerika daga ka kai kai ce ka saba da wancan rayuwar tunanin ma za ka koma cikin wata rayuwa da ba irin wancan ba to sai ka ga cewa cewa to me ma amfanin komawa din tunda za ka iya aiki a nan matsayin ka citizen of the world dama dai amfanin boko karatu da iya sana'a shine ya mai da kai duk inda ka je za ka iya rayuwa. Duk da cewa ana korafe-korafe kan yadda ake ci gaba da samun ficewar kwararru daga Najeriya waɗanda ke tasiri ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar. Malam Jelani Aliyu wanda ke zama shugaban hukumar da ke sa ido wajen ci gaba da zane-zanen motoci a Najeriya ya ce. Mun san cewa dai ci gaban ƙasa abu abu ne wanda idan ana son a cin masa dole kowane dan wannan kasar ya tashi tsaye a ga cewa kowa ya iyakar nashi kokarin wurin samar da haka idan muka duba abubuwan da ke faruwa Najeriya wato akwai kasashen da su ma suna da nasu matsalolin amma za ka ga cewa mutanen su za su dage kowa ya iyakar nashi kokari kuma ni da na je America karatu na je ba wai na bar Najeriya ne saboda koma wata ƙasa da zama ba dindindin. Na je ne saboda in koyi zane da ƙero motoci daban-daban da fatar na samu dama wannan abun da na koya in amfani da shi wurin ci gaban wannan babban ƙasar tamu. To ina ganin wannan gurin ne kamata 'yan Najeriya wayanda ke cikin ƙasa da wayanda ke ƙasashen waje su ma su rika irin wannan tunani su irin wannan dagewar. Ba ƙasar da bata da matsaloli ko wayannan kasashen da muke gani na turawa da sauransu su ma suna da irin nasu matsalolin. Masana dai sun ce mafita ga ficewar kwararru daga kasashe kamar Najeriya da Haiti su ne yin huɓasa wajen ɗaukar matakan magance matsalolin da ke sa su yin ƙaura daga kasashen su na asali waɗanda suka haɗa da samar da kyawun yanayin aiki ga matasa da ke kammala karatu da kuma shawo kan matsalar tsaro da shugabanci na gari da dai sauransu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Shamsiya har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya sake shigowa da karin bayanai kan halin da duniya ke ciki. Kotun kolin Amurka ta ba da dama a kori mutane daga gidajen haya a sassan Amurka, wanda ta hana gwamnatin Biden daga kakaba dokar hanawa ta wucin gadi da aka saka saboda annobar coronavirus. kimanin mutane miliyan uku da dugu biyar ne a amurka ke fuskantar fitar da su daga gidajen hayar da suke ciki nan da watanni biyu masu zuwa a cewar bayanai daga ofishin kididdiga daga farkon watan agusta jiya alhamis kotun ta faɗa a cikin wani ra'ayi da ba a sanya hannu ba cewa hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka cdc wacce ta sake dawo da dokar a ranar uku ga watan agusta ba ta da wurin yin haka karkashin dokokin tarayya alkalin sun yi watsi da muhawarar gwamnati da ke goyon bayan ikon hukumar cdc jiya alhamis daraktar shiya afirka ta hukumar lafiya ta duniya who ta ce da alama karo na uku na annobar corona a afirka ya daina karuwa to amma har yanzu mutane da ke kamuwa da cutar na da matukar yawa ganin cikin satin da ya gabata kadai an samu rahoton kamuwar mutane kusan 248 yayin wani bayani ta kafar bidiyo kan halin da ake ciki a afirka game da annobar darakta ta WHO a shiya Afirka Matshidiso Moiti ta ce kasashe 24 na fama da yaduwar cutar sannan mace-mace na karuwa a kasashe takwas. A ta bakinta da kasashen Afirka sun samu nasu kasan na rigakafi da an kauce ma wannan mummunan lamarin. Moiti ta ce labari mai daɗin ji ne a raba allurar rigakafin COVID-19 miliyan 13 a makon da ya gabata wanda ya ninka na makonnin baya. ta ce yawancin alluran sun fito daga gudunmawa da shirye-shiryen rabawa ta hanyar shirin covax da hukumar who ke gudanarwa zuwa da Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. nufi jamhuriyar Nijar inda alkalan shari'a suka fara gudanar da taron karawa juna sani akan batun mutunta ka'idojin aikin alkalanci da nufin zakulo hanyoyin magance ɗabi'ar cin hanci da ake zargin tana tasiri a wasu kotuna. Wakilin ma'anyamai Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Yawaitar ƙorafe-ƙorafen jama'a game da zargin wasu alƙalan shari'a da karɓar cin hanci don yanke hukuncin da ya saba wa doka ya sa ƙungiyar alƙalai ta samu shirya wannan taro da nufin warware wannan matsala da ke ƙoƙarin haifar da yanayin ƙin yarda tsakanin talakawa da alƙalai. kamar yadda babban maga takardar kungiyar alkalai ta kasa mai shari'a Nuhu Abubakar ya bayyana a jawabin buɗe wannan taro. Absolument rien ne contraint un magistrat à pratiquer ni a accepter la corruption. Ya ce babu wani dalilin da zai sa alkalin shari'a ya bada ko ya karbi cin hanci. Sabanin haka shi ya kamata ya fi kowa kin yarda da cin hanci ya kuma yaƙe shi tare da hukunta masu aikata wannan ɗabi'a da ta saba wa ka'idodi da dokokin aikin alkalanci. Gogaggun masana daga jami'ar Yamai da wasu shugabannin manyan kotuna ne za su gabatar da laccoci a yayin wannan taro wanda ɗaya bangare ke zama na yi wa kai fada a tsakanin alkalan shari'a mai shari'a zakariya'u muhammadu shine sakataren watsa labaran kungiyar saman lokacin da shugaban kasa ya kirawo mu domin ya tattauna da mu matsalolin da muke fuskanta akan aikin mu wannan zance mun yi shi kuma mun dauki alkawali a gaban shi za mu yi bakin namu kokari kungiyar mu za ta ta domin ya zamanto cin hanci da rashawa da abin da suka yi kama da haka a kan aikin mu an kawar da shi a cikin ƙasarmu gaba daya don ka wannan kamar koko ta farko ce muka fara domin a tsakanin tsakaninmu ne za yi nazari ni tunani mu ga menene matsalolin da suke muke fuskanta akan aikin mu menene matsalolin da suke kai su kansu alƙalan ma da ake tuhuma da cewa suna cin hanci da rasuwa wani irin matsaloli ne kuma za a yi aiki da dokoki na ƙasa wanda suka yi suka hana mu kuma ko suka hana kowa ma ɗan ƙasa da ba da cin hanci da rashawa da abin da suka kama da haka a cikin aikin shi mu ga wace hanya ce kamata mu bi domin ya zamanto a tsakanin namu ma mun gaya ma junan mu gaskiya kuma mun tunatar da kanmu alƙawalan da muka ɗauka a lokacin da ake rantsar da mu za mu fara aiki. Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci halsiya mai shari'a Abdulrahman Gusman ya yaba da wannan yunkuri da ke hangen shafa hawayen al'umma game da miyagun ɗabi'un da ake zargin ana aikatawa yayin zaman kotuna musamman a lokutan da ake shari'ar masu karamin karfi da waɗanda ake yi wa kallon shafafu da mai. set action qui traduit un engagement clair et affiché du Saman dans la lutte contre la corruption. A a watan yulin da ya gabata ne kungiyar alkalan shari'a wato saman da hukumar yaƙi da cin hanci halsiya suka kulla yarjejeniya da nufin yaƙi da cin hanci a fannonin da ke da alaƙa da sha'anin shari'a mafarin shirya wannan taro wanne a ƙarshe mahalatansa za su bullo da wani kundin ƙa'idodin aikin shari'a da ɗa'ar alkalan shari'a Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Malam Sule wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ana samun ma kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. gwamnatin joe biden ta ce tana kan turba a kokarin da take yi na kwashe dukkan amurkawa da ke afghanistan nan da ranar talatin 31 ga watan agusta da ta tsayarwa kanta na kammala kwashe jama'ata sai dai majalisar dokokin amurka na ganin lokaci na kurewa wajen kwashe kawayenta da suke fuskantar kalubale daga 'yan taliban yayin da suke kokarin kaiwa ga filin tashin jirage da ke kabul yau batun da zamu duba kenan a shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo da amurka ta ɗiba wa kanta na ficewa daga afghanistan na ci gaba da karatowa yayin da dubban 'yan ƙasar ta afghanistan suka yi dandazo a filin tashin jirage na kabul a kokarin da suke yi na ficewa daga ƙasar ranar 31 ga watan nan na agusta amurka ta ware wa kanta a matsayin ranar da za ta kammala kwashe jama'arta da ƙawayenta ko da yake fada white house ta ce kasar a shirye take ta ci gaba da zama idan hakan ya zama dole jen saki ita ce sakataren yada labarai a fadar ta white house The president was uh, briefed this morning uh, on contingency plans and continues to have optionality. an yi wa shugaban kasa bayani da safiyar ranar Laraba kan matakin da za a dauka idan har ya soya ra'ayinsa duk da cewa muna kan hanya a kokarin da muke na kammala wannan aiki nan da ranar 31 ga watan nan na Agusta. To duk da cewa bata amince da Taliban a matsayin halittacciyar gwamnatin kasar ta Afghanistan ba, Amurka ta ce za ta dora alakin kulawa da 'yan kasar a wuyan Taliban din. a cewar sakatare harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce zan yi amfani da duk wata hanya ta diflomasiyya tattalin arziki siyasa da duk taimakon da zan iya yi ta hanyar yin aiki da kawayenmu muga cewa an kare hakokin 'yan kasar sai dai wani kalubale da ke tasowa daga majalisar dokokin amurka shine rarrabuwar kawuna da ake samu da ya shafi nuna bangaranci na jam'iyya inda har wasu manya daga cikin jam'iyyar democrat suke cewa da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar mai mulki ba su da kwarin gwiwar za a iya kammala wannan aiki nan da karshen wannan wata shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi kenan take cewa mutane suna so su kara wa shugaban kwarin gwiwar ta kara tsawon wa'adin amma kuma ya zama dole sai ya auna alfanu da aka san yin hakan kuma na aminta da irin shawarar da ya yanke to sai dai 'yan republican sun ce da a ce shugaban ya saurari shawarar su wacce ta nemi a kwashe kawayen amurka tun da fari da za a iya kaucewa damuwar da yake nunawa kan kare lafiyar dakarun amurka michael mccall dan majalisar wakilai ne na jam'iyyar republican we had a promise get them out ya ce mun yi musu alkawarin za mu kwashe su ta yaya za su kare yadda da mu idan muka kare wannan alkawari kazalika hakan zai iya zama barazana ga tsaron mu idan muka bar ƙawayenmu a rana ta yaya za mu iya shawo kan mu a nan gaba shin za su kare yadda da amurka akwai dai rahotanni da ke cewa 'yan kungiyar ta taliban suna tsare 'yan kasar ta afghanistan da suka gani da takaddun biza na musamman a shingayen bincike a lokacin da suke kokarin kaiwa ga filin tashin jirage na kabul mutum da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce tana kokarin magancewa john kirby shine sakataren yada labaran pentagon uh, ya ce mun riga mun raba takardu da ya kamata mutum ya rike a mafi yawan lokuta akasarin mutanen da muka faɗa wa taliban cewa za su je filin tashin jirage a basu su wuce mafi yawan su sun samu wucewa ita dai ma'aikatar tsaron ta pentagon bata ambaci lokacin da za ta fara janye dakarunta da kayayyakin aiki daga filin tashin jiragen na kabul ba abin da ya sa gaggan 'yan majalisar dokokin amurka suka yi gargadin cewa za a iya katse jigilar jiragen da ke kwaso mutane nan da kwana biyu michael watts dan majalisar wakilai ne a bangaren 'yan republican ya ce nan da kwana shida za mu rufe komai da komai a gaskiyar magana ba kwana shida ba ne nan da sa'a 48 ne za su ce za su rufe kofofin filin tashin jiragen su kori mutane sannan su kwashe dakarun wannan ba zai yiwu ba ya zuwa tsakiyar makon nan amurka ta ce ta kwashe mutum dubu goma sha tara cikin sa'a 24. a da ranar alhamis ne wasu hararen kunna bakin wake da aka kai a kusa da filin tashin jiragen saman na kabul suka sanadin mutuwar mutane da dama babban jami'in soja a rundunar dakarun amurka janar frank mckenzie ya faɗa wani taron manema labarai da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta shirya inda ya ce sojojin amurka sha ɗaya ne suka mutu a hare-haren sannan wasu da dama sun jikkata bayanai sun yi nuni da cewa 'yan afghanistan 60 ne suka mutu sannan wasu 143 suka jikkata masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin catherine gibson da julie levis gresham da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Aminu Adamu Malam Madori. kace yau juma'a 27 ga watan agusta shekara ta 2021 ne jihar mu ta jigawa ke cika shekaru 30 cif da samuwa daga jihar kano hakika a cikin waɗannan shekaru allah ya albarkaci jihar da haziƙan jagorori kama daga na mulkin soja zuwa na farar hula shi ya sa ma a kullum jihar take dada ci gaba kama daga fannin tattalin arziki zuwa ga samun zaman lafiya daga ƙarshe muke addu'a allah ya ƙara zaunar da jihar mu lafiya da ma ƙasar baki ɗaya amin sai ra'ayin haruna muhammad katsina shugaban kungiyar murya jama'a kai ko cewa kake gwamnatin jihar plateau da hukumomin tsaro ya kamata ku tashi tsaye sosai wajen ganowa game da hukunta duk masu tayar da zaune tsaye a jihar domin hukuncin ya zama darasi ga waɗansu. Sako na gaba sakonka ne Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau jihar Gombe. Kace tattaunawar sulhu da aka yi tsakanin Fulani da Yarbawa a yankin kudu maso yammacin Najeriya abin ayaba ne. Domin kuwa sulhu abu ne mai kyau a ko'ina kuma sai da fahimtar juna da zaman lafiya ake samun damar cin moriyar juna. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Isa lawa Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. kace a gaskiya a yanzu ne talakan najeriya ya san jiki magayi ne a zahirance kuma a aikace domin halin ni yasu da lamutu na lalace da talakan najeriya ya shiga abin sai addu'a to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga hafiz ya sake shigowa da tashin muhimman kanin labarai Shugaban ƙasa Amurka Joe Biden ya yi alkawarin ɗaukar fansa kan waɗanda ke da alhakin kai munanan har-hara a wajen filin jirgin saman Kabul, wanda ya sanadiyar mutuwar sojojin Amurka sha uku da wasu fararen hula da dama waɗanda suka hallara a wajen da fatan ficewa daga ƙasar Afghanistan da take ƙarƙashin ikon Taliban. Biden ya faɗa a wani jawabi da yawa ƙasa ta gidan talabijin cewa ga waɗanda suka kai wannan harin da kuma duk wanda yake da niyyar cutar da Amurka ya san da cewa ba za mu yafe ba za mu farauto su domin su girba abin da suka shuka. Jiya Alhamis babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da munanan har-haren da aka kai a filin jirgin saman Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan kamar yadda mai magana da yawunsa stephanie durjarik ya bayyana akalla mutane 300 aka kashe 'yan afghanistan 90 da kuma sojojin amurka sha uku a cewar kamfanin dillancin labarai na afghanistan pajwag da kuma ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon hukumomin kasashen kamar da najeriya sun amince za su haɗa kai domin yakar 'yan aware masu ɗauke da makamai a kasashen biyu manyan jami'an tsaron kasashen da jami'an gwamnati sun sanar da yarjejeniyar yayin wani taron tsaro na gaggawa da aka kammala shi jiya alhamis a abuja babban birnin kasar najeriya an kira taron ne bayan da 'yan awaren ƙasar kamar na anglophone da 'yan kungiyar ipob masu neman kafa ƙasar biyafara a najeriya suka ce za su haɗa ƙarfi da ƙarfe don fafutukan neman 'yancin kai To masu saurare da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido a ƙasar Kamaru. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafuka na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni za ku kuma iya yin tsokaci a waɗannan shafuka. kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com yanzu a madadin Mohammed Tafis Baballe da ya karanto labarai da Julie Gresham da ta da shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri.